Assalamu alaikum da fatan an yi hutun ƙarshen mako lafiya. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC a kan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a jamhuriyar Nijar da suka hada da rediyo amfani da sarauniya da kuma niyya. A can kuma si kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alfa Radio. sannan za a iya jin mu yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com masu gabatarwa amina buhari auna tare da ni zahra aminu fage a duk ranar litinin shirin yau da gobe na tattaunawa ne akan zamantakewa da mu'amala a yau sha uku ga watan fabrairu na shekarar 2023 za mu yi magana ne akan alamomin da ya kamata matasa su dinga lura da kafin su kai ga yin aure. masu sauraron mu muna tafa da ƙarin bayani. A cikin shirin namu na yau wakiliyar sashen Hausa ta tattauna da baki a zauren tattaunawar mu akan wannan batu. To masu sauraro sai ku kasa kunne don sauraron shirin yau da gobe. Masu sauraron mu za mu koma zauren tattaunawar mu a jihar Kaduna tare da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana inda suka tattauna akan irin abubuwan da ya kamata matasa su mai da hankali akai kafin su kai ga yin aure. To yan aji barkan mu da sake sada ko a cikin ajinmu na yau da gobe. Yau dai muna tare ne da matasa da zamu tattauna da su akan alamomin da za ku lura da shi musamman ko wanda kuke cikin ganiyar soyayya domin ku gane wanda kuke tare da shi yana nufin a tsara gaba a ƙara wa buje iska ma'ana dai ba ya yi ko ba ta yi wayannan alamomi abubuwa ne wanda muke son ku mai da hankali a kan su kuma ku gane musamman abubuwan da ke faruwa zamanin yanzu a kuma duniyar shafukan sada zumunta inda za ga matasa suna aikowa a'a na ga wani eh, yanzu yana mun kaza ya ce mun kaza me haka yake nufi A'a a wance idan na je tana mun kaza to duk dai gashi nan yan uwa matasa sun taru domin su gaya mana irin wa'annan alamomin da mutum zai kiyaye kuma ya gane cewa ba fa a yi da shi domin ya nemi mafita a yau muna tare ne da khadija sa'ad wacce ke kwararriya ce wurin ba da shawarwari akan zamantakewa da abin da ya shafi harkar masoyayya don na ganin gwana ce a wannan bangaren sai rabu sha'aibu saratu umar da darwisha shehu inda za su gaya mana wa'annan abubuwan da ya kamata kowane matashi ko matashiya su sa ido ga duk wanda ya zo ana soyayya rami rami rami kamar abin da gaske sai daga baya da kin fara gani yar uwa to sama karanki igiya ki nemi inda dare ya miki domin yana nuna cewa ba a yi da ki an fa canza ra'ayi tsuntsun soyayya ya tashi ya koma kan wata to barkanku da zuwa to kai tsaye ma dai zamu koma ne mu sani um, a cikin harkar soyayya dai kamar yadda aka sani cewa tsuntsun soyayya na iya tashi akan wane ya koma kan wane a lokaci guda kamar yadda dama yana faruwa ne ba tare da an shirya masa ba don yawanci sukan ce ai kawai mun faɗa soyayya irin tsindim din na ana ruwa nan kusa da kada ko to wannan za mu tsago ku daga kada nan da kuke kada kada yi banna <laughs> menene da menene kuke ganin su ne alamomin da idan mace ta gani akwai irin alamomin da mace kike nuna namiji akwai wanda maza suke nuna ma yan mata kuma yawancin wanda suka fi samun matsala a irin bangaren soyayya hayyata ke su ne mata Khadija to mai sauraro barkanmu da warhaka a kowane lokaci idan aka samu soyayya tsakanin namiji da mace ana tafiya ne ana fahimtar juna akwai waɗanda daga lokacin da suka fahimci akwai wani abu da ba su so ko sun sauya ra'ayinsu dangane da abokin nema ba sa iya samun ƙarfin hali su fito fili kawai su ce gaskiya ni ina ganin wannan neman da nake yi mu bashi ko kuma kawai na ga wani abu da ni dai bai mun ba ko kuma bana tunanin zan samu irin abin da nake so mu haƙura ma juna ki kama gaban ki nima in kama gabana to wasu da dama suna jin irin nauyin su fito su yi magana haka sai a fito da wasu halayya da ɗabi'u wanda shi ɗayan abokin nema ya kamata idan ya gani hankalin shi ya kai cewa to lallai akwai matsala abinda bature ke cewa red light oh. cewa to lallai akwai wani damuwa misali namiji zai zo ya ce yana son mace su fi shekara ɗaya ko biyu ana neman juna duk lokacin da aka yi magana cewa to tun da ai dai shekara ɗaya ya isa a ce mun fahimci juna da kai ya kamata a turo magabata manya su shiga cikin magana a bisa al'adan aure namu na nan arewaci kenan to sai kaga maganan manyan nan baya so duk sanda aka kawo ko ya ce wani yayan baban shi be mm, nan ya yi tafiya mm. ko bai da lafiya eh. ko an fita da shi kasan waje sai ka ga to mutum bai da wani dangi ne dole sai wani sai nuna ai a dangin su dai wannan ne aka zaba shine mai harkan aure zai rinka zuwa ya anso to duk sanda mace ta dauko mm. magana sai ya kara lokaci kuma shi bai tafiya kyale ta ba ita kuma bata san a wanne take ciki ba to in mace ta ga wannan sign din yana ɗaya daga cikin san da ya kamata ta fara tambayan kanta anya kowa ne yana yi saboda idan mutum yana ƙaunanka babu abin da bai da eh, makwafi in wancan da zai yi bai nan aikila uban ma yana nan da ran shi in ko da gaske ne ya faɗa yana son ki kuma ya kamata ya zama iya dan dangin shi su ma su zo gidan naku su gaya ma iyayen saboda ke ma a fitar da ke daga halin cewa har yanzu babu wanda ya fito mm. to daga mace ta ga namiji ya fara wannan akai magana a turo yana ja baya to akwai wannan matsalan da kuma wasu matsaloli kala-kala wani lokaci kuma akan samu matsala na abin da ya shafi yadda ma kuke mu'amala ta iya yiwa da kullum kuna tare sai ya fara ragewa sai bayan kwana uku ya zo sai ya dawo sai bayan sati in kika mai waya ce aiki ya yawa ko in ya tafiya wani gari da tun daga mota da ta tashi zai dinga miki kira cat mm, chat mm. kaza yanzu muna wuri kaza nan an matsa sai ki ji yayi tsit in yayi tafiya har a kwana baki ma san sun sauka ba sauka ba ki rika kiran wayan shi kuma tana ringin ya ki dauka wani ya ga gajiya ce eh to ai alamomin kenan idan mace kika san da ba haka ake ina gajiyar hanya a gajiya dai da ita ba wadda ake nema oh. <laughs> gajiya hanya ba ba a wani a kwana ba in kuma da kauna kai da ake tuka ka hmm. menene text meye chat meye kiran waya kuma in baka yi ba ita ta yi ai ka doka ko kuma ka ba da reply in ita ta yi maka oh, text cewa wana lafiya ko na ji shiru ko kaza kaza amma ba wai namiji yayi banza da mace. Sai ka sani ko cajin wayan ta ne yake tausayi kai ya kare da ana matsalar <laughs> wuta. Eh to sai ta gwada shi ta gani kwana ɗaya biyu ta gani zai kira in bai kira ba ta san ya wuce maganan caji saboda idan hmm. yana so ya ci gaba da kokin rayuwar shi ai zai sa inda ake kai waya. In fa namiji fa yana kaunan mace hmm. antibinta. cajin kuɗi ma bai iya bari yana shagon da ya ji dil yana eh. gaya ma me alcan dan miko ana kai oh. ma nan abu zaka bar abin yayi ko ya ah, zan eh, ba da ansa saboda ba a so a bata mata rai oh. wato ba alamomi na kirki yawa ba a sa bata mara ba a bata alama ana yin ta kenan ranki ko ya baci ko ya da gwalgwale ba a damu ba ke to ya wonin ne ya kamata ki fara oh. gane cewa ya fara canza ra'ayi ko kuma ya samu wata ko kuma kina a babun kila wakala in bai samu can ba ya dawo akwai abin da suke cewa wai assistant girlfriend wato mataimakiyar ainihin ita girlfriend din ah, ah. ke kina nan an rataye ki ke baki kila kokala ci amma ainihin ita wanda ake bata kula tana can tana ke kuma kin ba da zuciyar ki gaba daya ga wannan to ya kamata matan su gane daga sun ga wannan sign din da na fara guda biyu to assistant ce assistant ce idan ta farko bata bada haɗin kai ba to kai ya asara sai ya je neman rage zafi sai ya dawo so ke yan rage zafi ta kuma ta ga ta iya zaman jira dan can bai yu bane a yi da nan to shikenan sai ta ci gaba da jiran shi cikin alamomin nan suna da yawa eh gaskiya suna da yawa sosai da sosai kamar abubuwan da anti Khadija ta faɗa duka gaskiya ne akwai wata ƙawata ce suna soyayya da masoyinta su yana yawan wasa da hankalinta dan in ta zo ta ce mai ya magana aure sai ya dinga nuna mata ta dan jira kuma ba fa yaro bane ba fa da girman shi zai kai mu akalla shekaru arba'in da hudu da biyar amma yana ce mata wai yana da matsala da iyayen shi to wani matsala mutumin da arba'in da uku mutumin da yana da sana'a yana da abin da zai wadata ta da shi amma yana gaya mata wai a cikin familinsa akwai wanda sai ya faɗa sannan zai yi wai amma yana ba ta shawara ta je ta nemi wata aminiyanta ta ji shin za su iya yin aure auren sirri to kin ga tun daga nan kin san akwai matsala su yi aure ba wanda ya sani nashi kin ga kenan idan mata yadda an yi auren zai iya zuwa ya dumpin ɗinta. Wato oh, ai kamar kama ba abin mamaki bane tun da kin a wuraren Adamawa ai naga sun fara wannan auren sirrin tsakanin miji da da kamar idan zai ƙari aure. Kin ga har an fara yayin shi daga ita sai shi ki kuma fa? To kin da ji an ce shi ma wai wani alama ne na cewa saurayi na neman ya gudu. Saratu, shi <laughs> mai kika je yana faruwa a duniyar soyayya? Gaskiya duk abin da suka faɗi haka ne kuma alamomin ai suna da yawa a cikinsa. Hmm. Suna nan jik gaskiya. Akwai alamomin da zake kamar yanzu zamani na chatting mafara da shi zaki ga mutum kila yana online ki gan shi ba zai miki sai ki fi minti talatin awa ɗaya ba zai miki magana ba. sai in kin yi magana sai ya ce wallahi wayan ne take hukin a'a ko na fara gyangyaɗi ne a'a ko me da sauransu dai ko kuma kin ce hai ya ce miki hello eh, ai ba zai ma ce hello ba ba zai ma ce hello ba Eh ba zai eh, ba zai ma ce hello din ba zai kyale ki ne sai dai ya ta kawo excuses kamar da aka ce da idan kuna haɗuwa kila su uku a sati sai ya zo ku shafa sati uku hudu ba ku haɗu ba ta ce miki meeting office abubuwa sun yi tafiya ne. Kuma wa ya kawo shi da ta farko. Da kanshi ya kawo kanshi. To ya riga ya gaji da ita. So da kin ga wannan sign din duk wani kalamin da zai na faɗa miki daga baya ya ce miki ayi kaza wallahi I still love you ayi waye wallahi ƙarya ce. kawai ya samu wata ne kila ma bai samu ba to gaskiya ke din ba ke bace dimin dimin kuma gaskiya kin fara wato kina na assistant kenan tana na assistant gaskiya mataimaki dan gaskiya abinda abin da zuciya ke so za ta je duk wani level sai ta kai ga kololuwa ta samu wani abu da mm, take so to amma idan ya fara ce miki kamar da aka faɗi wai akwai mai faɗi a gidansu a a dan jira kaza dan kaza kaza wallahi a yara kanana ke aure dan shekara 20 ya kwadugo ya aiki ya yi tsaron shago mm. ya haɗa kayan lefe ya kawo ya aure saboda yana son ya auren to amma kai an ce shekaran ka kusan arba'in da wani abu har ka ce a gidanku akwai mai bayan kai ne ma uban yanzu dan arba'in a gida shine uba ko uban shi na da rai dan arba'in shine uba a gida To ni akwai dai wacce na sani dai saurayi ya zo gurinta suna nan suna nan dai wani lokaci kawai sai ce ai an bashi wata a gidansu sai ce amma zai dawo ya yi na biyu da ita ya koje ya aure ita ma ta sa a ranta ai ya ce zai zo ya aure na biyu daga gida ne da sauransu wa a wannan zamanin ne ake yi? Eh kuma da ya je auren ya daɗe sai eh. bayan ya dawo ya fara dawowa gurinta kuma sai ya zo yana nuna mata ai ba kwanciya hankali a can ai yi yara ne saboda ta ƙara ba da haɗin kai ina jini ne na ƙara buɗe mata wannan ɗinta na ce. ke mata karatun Na yi mata karatu na ce to yau ke fa assistant ce kawai dai is using you in ma za ki san ma me kike ciki ki san me kike ciki amma kawai yana using ɗinki ne. Ta da ai ya canza ya yi me ya yi kaza kaza ina ji ko da dawowansu ina ji a yanzu haka za su iya kai ina ji shekara hudu yanzu dai har yanzu ba wani kana aure bayan wancan aure yanzu ba aure ba ita ma yanzu ta gane cewa kawai ƙarya ne su ta fita layi. Bayan duk wannan lokacin da ya cinye mata. Ina ya cinye mata lokaci sosai. Kin san su da ƙarya ai yana ta mata daɗin baki ita ma ta yadda sosai so wasu matan su kuma su magarori ne. Ba za su tsaya su ga a'a wannan yuzin ɗinsu yake yi ba ko kuma a'a sai kuma su ma sai su bi su kawai su bi shi a haka. ni akwai wani ma abu da na lura da shi wanda nake jin shi ma ana korafi a kai za ki ga na farko ma da ta ce ma mm, to baba yana son ya ganka ko hajiya ta ce ku gaisa to ya dinga ah, yau ban sa babban kaya ba to eh, an ji baka sa babban kaya ba gobe tun da ka san hajiya na neman ko alhaji yana so ya danka gobe ya so yana zuwa sai ce gaskiya ba riko komai ba mm, a'a jibi sai ce bai za hula ba ya dinga wasa da hankalinta kenan saboda bai san ma a gai ga iyaye sun gan shi kuru sun mm. fahimta dan zai iya yiwa iyayen su harbo jirgin sa haka ne gaskiya maza da yawa suna amfani da abubuwa kala-kala wurin nuna yaudaran mace daga lokacin da mace ta fahimci suna ah, soyayya da namiji duk wani damuwan shi bai neman ta sai sanda damuwar shi ta taso ya kamata ta gane cewa wannan ba miji bane da yake so ya aure ta akwai irin wannan mazan kuma ba wai yana nufin sai in tana da wai wadata bane mai yawa duk kankantan abin da ko da bata da komi kila ta iya yiwa can ya je ya ga gantalin shi cikin gari yunwa ya ishe shi sai ya tuna ai akwai wance ba nisa da gidansa sai ya buga waya da Allah ya yi wallahi na fito kaza kaza na kasa cin abinci ko ban ga kidan min kaza to ko kuma me kuɗin yawa in akwai in babu kin ga in ko ba wanda za a iya bashi bane irin na hmm. abincin gandu aka yi za ta dan mai dan wani dabaru in ya ya cinye a ranar ne kawai zai gaya mata kalaman soyayya yana da shi ma yana daga cikin sign eh. namiji ba zai taba gaya miki kalman soyayya ba sai sanda ya ci wani abinki ko dai kudinki eh, ko abincinki eh, yawwa ko kin bashi wasu yan kayayyaki wani dai abu dai da ya karba zan ki ji dadi ko ki ji dadin bashi zai min miki daga lokacin da kika bashi ya karba ya dan kara miki gobe sai ki ji dif kamar an dauke ruwan sama shi ma sign ne da ya kamata mace ta gane namiji bai yin ta kwata-kwata ba ita bace kawai amfaninta ita bukata ne

Jama'a har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin yau da gobe. Bari mu kuma zauren namu domin jin ci gaban tattaunawar. Sai na kamar an ce kuma akwai wani ma alama da ya kamata mace ta duba na cewa anya ana yi da ita kuwa shine sauran ya zo yana rancen kuɗi a hannunta. Musamman mazan Kaduna ma. haka suke wazan kaduna yanzu zai zai ci kudin ka kawai ya zo ya yi gaba abin ka abin shi ni dai yanzu akwai wani da ya taba kai ku ba shi kudin a'a ni fa ni kar nake akwai wani da ya zo ma ya zo yana so na ya ce wai da Allah za mu iya relationship na ce mishi gaskiya ni ban da wannan time relationship aure ni nake so oh. sai ce ai dole sai da relationship na ce eh dole dama amma dai we have to be friends before mu eh, shi kuma ya dage ya ce shi dai kawai soyayya na ce ni kuma wannan ban da wannan lokacin ni ina da wannan kar nake namiji na ga kaman da wayo kai ma ka zo ni ma din zan nuna maka ban da wannan lokacin mm. because duk yaudara ce ke ma kin shiga ajin da yake ne a'a ni ma din na san karatun ai mm. <laughs> ni na ga wacce wallahi har an kai gaisuwa kuma duk yaudara ne har ba abin da ba an kashe kuɗi maƙudai an ba da kuɗin gaisuwa amma ni dama tun a can da ake ce mishi ya fito ya fita ne yake ta ja da baya wallahi na ce ma yarinyar nan wannan mutumin ba auren ki zai yi ba amma bata fahimta ba ne ko da kuka ce zafin su ya ɗebe ta haka ta haƙuri a ya zo kai ƙarshe ma ya ci bashin ta miliyoyi ta bashi wallahi miliyoyi har filinta ma tafiyar. ta bashi ya kashe wani kes a haka a haka dai ya zo a ƙarshe dai ta ta matsa mai ya je ya rentin mutane aka kawo gaisuwa gidansu wallahi rentin ɗin mutanen nan yayi a ƙarshe ni ɗin nan ya kira a waya yake faɗa min shi da wancan fa gaskiya ta yi haƙuri sun samu matsala kuma kan abu kaɗan wallahi na yi na yi in shawo kan shi ya ce a nace mata tokin gani abin da nake faɗa miki dama tun farko na ce miki wannan ba auren ki zai ba su irin alamomi ke gani da kike tunanin akwai yaudara ta tun farko da ta tun da suka haɗu tun farko da aka ce zo gaisuwa a'a baban shi ya yi tafiya sai ya dawo ya ce mata ya je saudiya to babu shara daga saudiya kanin baban shi ya je ko ko eh, katsina ko ina still dai haka ita wasa da hankali a bai na ba na ce mata wance gaisuwa fa ai a gidansu kannin baban ba ɗaya bane kuma ba mm. dole sai da uban shi za ai uba ma bai zuwa gaisuwa yan mm. uwa ne ake tare ko da abokanan uba a zo mm. haka ita ce mata ta yi hakuri dan Allah abubuwa ne a hidima ya mai yawa haka an kushe cikin kullum excuse ita kuma tana nan ta sa hope wai da gaske ke yi. ni kuma na san wallahi ƙarya ne saboda tun a farko gaisuwa da ake son a kai gaisuwa ma tun da na, zuwa za a yi ma a je a roƙi abokanan baba ne zai rika ni yaushe za ki shigar da ni cikin gida in gaida mama ni fa zan gaida baba ke in ma baki kai ni ba za fa ki tsince ni na kai kaina cikin gida gaida saboda yana so shi ma a kafa hujja a hana ta tsayawa da kowa saboda ya san auren ta zai yawa kowa wallahi sai da ya tabbatar wanda ɗaya daga cikin alamomin kenan cewa zai kore. sai da ya kori kowa ta zo mata da kiranin ita ta aure ce ke ma ki samu asistan a gefe dan na ganin abin da ya sa masu wayo kenan suke samun ɗan samari biyu uku aje in wanda ya yi eh, na biya na nan sai da ake to kai ma fito An ba yaudara ba baka aure yar mutane ba eh. ka ce ta rika cewa ita matan aure ce bayan duk mun gane yanzu menene ne irin shawara za mu ba wa inda suke ciki tsundum da kuma inda suke niyyan fara soyayya don su gane su kuma hankalta su gane wa'insu irin maza ya kamata su yi hulɗa da su kuma menene idan ya fara miki za ki gane cewa kina cikin hatsari. To, cikin abubuwan da mata ɗin za su ƙara mai da hankali shine daga lokacin da mutum ya zo na farko ki rinka lura da irin kalaman da yake amfani da shi gurin miki magana akwai waɗanda daga sanda kika ga namiji ya fara nuna alamomin son taba jikinki to ya kamata ki fara ma kanki tambaya duk mai so ya aure ka baya fata ya lalata ka kafin ku yi aure in kika nuna mai ba kya so kika ga ya nuna ran shi ya ɓaci a kan kin mai maganan cewa bai kamata ku rinka wannan ba to ya kamata ki gane dama abin da ya kawo shi kenan idan ko shauƙin soyayya ne in kika mai magana kika faɗa mai cewa in yana so auren ku ya albarka bai kamata a ce an fara wannan ba kafin a ɗaura aure sai kika ji ya ce ki yi haƙuri in Allah ya yarda an bari daga nan kika ga baya son zama kusa da ke ballantana ya taɓa ki to ya kamata ki gane kila yana da niyya na gaskiya ne a zuciyar shi yana so ya aure ki so kuma duk eh, fahimtar gaskiyar nashi kakki taba sakan mai jiki oh. da niyan ya samu komai ko da kin gane auren ne zai yi mm, kar ma a yadda mm. abin da yasa na faɗi sign ɗin farko so da dama ƴan mata abin da yake cutar da su kenan daga lokacin da namiji aka fara sabawa mace tana jin shauƙin soyayya ya fara mika hannu yana taɓa wasu ɓangarori na jikinta tana ganin ba komai bane wayewa ne shi namiji ci gaba yake nema mm. yawwa daga nan kawai zai ci gaba ne daga lokacin da kuka saba shi a tunani irin na namiji zai ga me dalilin aurenki dama abin kenan so kuma tunda yana samu menene wani zai nuna miki cewa to ai a waye wanda ake da shi yanzu ya kamata ku san juna ku fahimci juna ku gane irin soyayyen da za ku yi idan kuka yi aure to idan aka kika yadda aka ci gaba da yin wannan shine matsalolin nan suke zuwa tunda yana jin daɗi yana zuwa yana taɓa ki a banza dan me zai kawo iyayen shi ba dalilin kawo amma idan kika hana shi ma wani eh, garkuwa ne a wurin mace mm. ki ce mishi ke baki yadda kowa ya taɓa ki ba sai idan iyaye an san magana in aka zo aka san magana ya ƙara dawowa zai taɓa ki, sai ki ce mishi a'a ai dole sai an ɗaura aure sannan za a yi to ko da ya yarda an ɗaura aure da ya zalunce ki shi da Allah ke dai kin kare kanki a iya matakin da zaki iya kin bi dokoki kuma duk abin da ya samu a gare ki bayan aure dama ya kamata ya samu to amma in yi kika ga yarinya ta ga namiji tun kafin a yi aure yana son taɓa ta ya zo ya nuna mata a aike baki waye ba baki yi kaza kaza da sauransu to ya kamata tun daga nan ta fara ba kanta red signal ko da ya ce mata aishi ko wani abu ya faru tsakanin su yana nan ba zai tafi ba mm. kar ta taba yadda da wannan to duk aka ma aka yawa target din kenan wanda yake son ka ba wai ka ba gaba ɗayan ka yake so mm. da darajan ka da martaban ka ko da ba shi mm. zaki aura ba ya kamata ya bawa ki shawara ki eh. kama mutuncin ki dan ki je wani gida cikin martaba in dai shi mai kaunan ki to wannan babban san ne da ya kamata yan mata gaskiya su mai da hankalin su to zaurawa su ma suna fada cikin wannan eh, trap din wani lokaci Sosai kuwa su abin da ke cutar da su shine saboda su sun taba aure. Oh. Sun ɗanɗani mu'amala da ke tsakanin mace da namiji mm. to abin da yasa suka ba fadawa daga sanda namiji ya zo dama ya san akwai wani abu da suka saba da shi yanzu sun dade babu kokarin shi in dan duniya ne ya san yadda zai yi ya dan lalubo su dan dumin eh. nan da aka dade ba a haɗu ba daga sun ji sai su fara neman narkewa sai su ma oh. manta cewa ba daidai bane shi yasa nakan da shawara in har za a yi soyayya banda na dare in kina so ki kara martaban ki kar mm. wata ranki zo ki kukan cewa an yaudare ki ido na ganin oh. ido kuma babu rufu a bainan fili eh. yawwa ma'ana ko a kofar gida ko banda cikin mota mm. irin wannan in ya zo? ki nuna karrama shi a to ki ya zaki zauna a'a to ai mu mun dauke ka dan uwa ka shigo cikin gida mm. ga mama ga baba ga tuwo an kawo ma ana dan girgilmawa to da kin ga namiji ya faɗa miki shi fa taɗin cikin falon nan eh. bai gane ba to ki jallayi ya zo eh da namiji ya fara nuna miki taɗin falo mm. bai so shi dai a dai lalubu a a to to sai ki je a je duhun da wani cikin kannan ki ki ja wani ku je in kila ta iya wasu gidansu ba sarari wadatan falo da za a eh. ce a zo a irin wannan zaman a yi taɗi to sai ki ja wani kaninki ko wata kanwanki da ya fara miki magana wai ke me yasa baki son zuwa ke kadai ne mm. ya za a yi kina babba ana hira kuma yara na za sai ce to abin da muke faɗa alheri ne ai ba wani abu ne yaro ya ji amma Khadija kin sa akwai wani dabara suke sai a samu kuɗin su da cingam sai ce wa yaron to je da ruga da gudu ce shan shagon to mace da ta ga wannan mm. sai ta ce ina zuwa ni ma bari shiga gida in dan kewaya ta gane <laughs> oh. ana so a kwakume shi wato maganin maganin deburi ni ina gaya ma mata ko mm. abin da yasa saboda duk lokacin da namiji ya yaudara mace eh. mace ke kuka namiji bai yi shi dama abin da yake so ne amma mace ko tana so in dai aka yi kuma mijin ya zama ya gudu ko ya fasa aurenta sai ce kukan baki ban taba ganin namijin da ya kuka cewa wata ta san na da namiji <laughs> yanzu ta gudu ba ban taba ji ba mace ce ke jin mm. ciwo tana ganin cewa an saboda an haɗa wannan abin da darajar mu a mace mm. to ya kamata kowace mace ta bude ido ta gane darajar ta shine duk abin da za a yi a yadda ake ma kowa in aka kai ki dakin namiji duk mm. yanda ya ga dama yayi kin san cewa a gidan shi ne amma a waje babu wannan duk wani sign ki gudu su taɗin mota ya fito waje ku jingira a jikin mota ai ba sai kun zauna a ciki bane ku fito waje to su ma matan da kwaɗayi wasu da rashin mm. wayewa mm. sai su zauna su shiga in kika zo da yaro kika ga yana neman koran shi kin san akwai abin da yake so yayi mara kyau ai ni harkadiji sai na ce ina ganin a nawo ganin ma kamar ba mm. aji bane ma shiga moto to kauyanci ba kauyanci ne moto fa an yi dan ai tafiya da to to kuma an tsaya da take kam saboda jahilci da kauyanci sai ku shiga moto ku ku rike kuma yawanci shi yana da manufa kuma zaki ga mai duku ne gila sosai sosai sosai. An buɗe miki yesu da an san dama a gida babu. <laughs> Babu a house. <laughs> Ga sauti an buɗe miki. An kunna ba mai jin me ake faɗa. Mai ɗan uh, ice cream da waye waye da a gefe. ko an siyo miki suyan da bai wuce ɗari biyar ko dubu ɗaya ba an za a Sosai kuwa sosai wasu ma motar na tana da ɗan screen da yake nuna bidiyo ana nuna miki ana kamo hannunki shi yasa na gaya mata sai din farko shine kama hannu me ya hada wani ya kama hannunki ba mijinki ba ba dalili duk wani dalili da zai sa ya zo kama ba koya miki rubutu zai ba yawa shine eh, to shine eh, eh, matukar mata ba su daina tadin duhu ba ba za su daina tadin mota ba ba su daina tadin lungu ba mm. to wala ba za a daina mabinnan nan dinsu ba ba za a daina yaudarar su ba ba za a daina ba in dai suna magana tadin mota wannan wannan fa ita take zuwa gidan ya ce mata ta zo ta same shi a je taɗi kin bi shi ɗakin shi an yi taɗi da matan kuma su ke ja ake yaudarar nasu yanzu wannan ta ɗauki kafan ta ce wanka ta sha turare kin tafi turakan saurayi to me kuma ya rage aini kuma a ɗan kuma ke ce kina kina expecting ya zo tura gidanku ya aure ki mm. kuma wani ya ce ya kai da su baba da mama to ai ba zai je ba. ina ba zai je ba ba zai je ba ni zai yi tarbiyyar da kike nuna gaskiya mata su gyara gaskiya su gyara gidan saurayi ba naki bane mun magana da wani gayi haka irin muna shiri da shi da budurwar shi na ce a kamata ya aure ce wai ni ni yanzu kina ganin ni sun aure wannan haka ya gaya mu kuma tare suke kullun tare suke tare suke an san su ya ce ni an gaya miki zan aure wannan yarinyar ne irin ya gaya miki in an ce miki zan aure <laughs> wannan yarinyar zaki yarda abin da ya ce mai sha'awarta ba eh, abin da ya faɗa min kuma ita har ga Allah ita kuma san shi take kuma tana bin shi irin da yayi wannan abin tare zaki dinga ganin su kullu amma ya ce fa ba zai aure ta ba to mata ya kamata su dawo cikin hankalinsu ga wanda suke cikin al'amarin suka yi nisa san idan aka ce miki mace ta faɗa tsindin mu fa mata mu iya faɗa soyayya ba saboda in za mu so mutum ba kashi ɗari muke yi ba kashi ɗari da sittin muke ƙara ga wa'yansu alamomi da yake nuna cewa ba fa aure zai yi ba ya za ki iya yaki ci irin wannan saurayin ku raba lafiya ai hanyar yaki cewa ba yi da wahala hanyoyi biyu ne a zamanin yanzu na farko duk sanda ya faɗa sunan shi ya ce a zo gida a kira ki ki danna zuciyanki na san da wahala in dai har ka so mutum oh. koya ne kana son ka gan shi ko ka ce baka san gaji kakan so ka dan dai gan shi aka dan kai wani lokaci aka daɗe ki daure kada ki fita sannan ki rika addu'a Allah ya cire miki son shi Allah kuma ya nesantar da shi daga gare ki tunda kin fahimci cewa ba maganan aure. ta nake so a hankali santa yake ta yin so daga kanki a so na rufe a so na rufe ko yanzu kika ce da ni fito To jama'a da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma abokiyar na da ta na gabatarwa Amina Bahara Auna. Da wata ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa wato Julie Lazarus Gresham da dukkanin abokan aiki da suka ba da gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku ku huta lafiya.